Argizin rayuwa kashi na 67. sannan kan hankali dumin jikin dumin numfashinsu ya gauraya tare da taimakon dumin jikinsu da yake ratsuwa ta cikin suturin jikin tsananin sanyin da suke ji ya ragu. Bacci mai daɗi da natsuwa ya awon gaba da su gabaki ɗaya. Washe gari tara na safe ta musu a ofishin Dr. William inda bayan gaisuwa suka makala pilot in ɗaya a kunnuwansu da bayani game da irin matakin matakin cutar mama ya fara. yana ci gaba da bayana akan magungunan da za su dora da za su dora ta akai wanda zai iya taimakawa wajen rage tasirin cutar da tsananinta duk cikin harshen turanci falmata da ta kosa ta ji maganin da zai warkar mata da mama ta katse dr william da tambayarsa cikin harshen faransanci shin cutar amosanin jini tana warkewa kai tsaye amsa mata da cewa cutar amosanin jini a hali yanzu ba a kai ga gano maganinta da za a sha a warke ba a duniya sai dai hanya guda da ake yin amfani da ita wajen samun warkar cutar hanyar ita ce da shan bargo ana yin da dashen bargo shan kwayoyin jini ga masu dauke da cutar a masanin jinin daga kan masu shekaru bakwai zuwa sama ana amfani ne da bargon da ke jikin dan uwa yar uwa na jini ga mara lafiyan wanda jininsu ya zo daya duk da ba a tabbaci na samun waraka ga baki daya ga mai dauke da wannan cutar bayan an masa da shan bargon amma fiye da kashi kashi hamsin na waɗanda aka yi wa aikin nasu an samu nasara sun samu waraka daga cutar ga baki daya sai dai akwai yiwuwar hatsari a yayin aikin da bayan yin sa zai iya kawo hauhawar wasu cututtukan da yake tsakanin rayuwa da mutuwa da kashi hamsin cikin ɗari bayan ɗan uwa ko 'yar uwa shin mahaifiya za ta iya ba da ƙwayoyin jinin bargonta ga 'yarta ba za ta iya ba sai dai idan an rasa ɗan uwa ko 'yar uwar da suka haura shekarun balaga ana amfani da kwayoyin jinin cibiya na ɗan da ke cikin mahaifarsa da ya kasance ɗan uwa ne ga shi mara lafiyan da jinin su ya zo ɗaya a hankali falmata ta zare ambasadon da ke kunnuwanta ta hawayen ita kunnuwanta hawayen idanuwanta yana sauka bisa kan hular mama da take cinyarta ashe cutar mama babba ce daga cikin manyan cututtuka tausayi mai tsanani ya taso mata yana kassara gabban jikinta rungume ta tai tsam a jikinta tana shafa bayanta mama ba ta da dan uwa da zai iya sadaukar da jini da bargonsa a gare ta alhalin yanzu ba ni da damar sadaukar miki da jini ko barguna mama amma ina da damar zama uwa uwar jaririn da zai sadaukar miki da jinin sa, mama tun kafin ya zo duniya jama'a duk mu diba shekara biyar yau a cikin wata na goma shugabanmu babbanmu yana nuna mana hanya na gyaran ƙasarmu sannu sannu kwana nesa sannu ba ta hana zuwa allah kare ƙasar tamu rabbana dai ya rika amin Dr. Hamza kuwa tare da wasu abokan aikinsu da wasu suke a zaune wasu na a tsaye daga cikin ofishin shugabansu kuma tsohon malamin wasu daga cikinsu a zamanin karatu farfeso talba garkida a zahiri a nutse yake ya ba da hankalinsa da kululin idanunsa bisa kan firfesa din wanda ya dilmiye sosai cikin yin bayanai gami da cutar da take damun matar da ke cikin mawuyacin hali a icu da jaro gorancin duba take duba take a hannun mutane hudu daga cikinsu sai dai a baɗi baɗini cikin hankalinsa sam babu natsuwa babu jin daɗi tare bare kwanciyar hankali a tun jiya da ya amsa kiran profesa nisawa yana sake jin yadda zuciyarsa ke ƙara wai shi kenan domin ubangiji Allah ya yi umarni ‘ya'ya su bi iyayensu sai kuma su iyayen su yi amfani da wannan dama wajen cizguna wa ‘ya'yan nasu a cizguna mana idan ba dai baba ya so sanya shi a tsaka mai wuya ba tare da ta malmala masa ginin tsarin rayuwar da ya riga ya tsara wa kansa ba wani ba wanda ba wanne dalili zai sa shi ya ko masa da magana ƙarin aure wai fa ƙarin aure shi lamarin ma har kawo yanzu mamaki ke bashi yana tantamar anya ma kunnuwansa sun ji zancen a daidai idan ya tuno da yadda kalaman suka fito daki-daki tare da sake jaddada akan akan babu shakka umarni yake bashi har ma kuma ya riga ya sama masa matar sai ya ji wani malolan bakin ciki ya tokare shi shi fa ba yaro bane yanzu Shi kenan, haka zai yi rayuwarsa tare da mata har biyu da ba zaɓinsa ba a matsayin matansa safiya da kanta ba zabinsa ba ce aure ne mai kama da na dole aka liƙa masa shi kuma ya sa hannu dole ya amsa daɗi da ƙara lokaci yana a tsakiya da jin takaicin mace domin haka ya sa shi gaza musantawa yanzu kuma da yake dan lallaba da safiyan da daɗi ba daɗi suna zaman su tana faranta masa daidai gwargwado shine kuma za a sake bijiro masa da wani auren to a dalilin da me shi a tsara rayuwarsa babu saki ba kuma gurbin mata biyu mace ɗaya tal ta ishe shi shi yasa ma ya ba da kai yana lallabawa da wacce ta zama kaddararsa rabansa duk kuwa da cewa ba zaɓinsa ba ce to yayi yaya to yayi yaya da mata biyu jera su zai yi yana kallon su ko kuwa a wuya zai rataya su yana yawo da su suna reto dan tsaki ya saki a hankali lokacin da ya fahimci professor garkida ya kammala jawabinsa ba tare da shi ya fahimci komai ba alhalin kuma musamman ya yi tattaki ya zo domin ya saurari koyarwar duk da cewa kusan abin da ya riga ya sani ne zai sake sanar da su to amma shi ai me ne akan neman ilimi komai kankantarsa hakan ya sa shi yin zarra a cikin abokan aikin son masu matsayin karatu irin nasa ai ga irin ta nan tun kafin aje ko ina ya fara sururucewa cewa akan tunanin rayuwa da mata biyu anya kuwa zai iya miƙewa yana jin takaicin rashin sauraron koyarwar da farfeso ya musu bayan fitowarsu daga ofishin suka tsaya shi da abokin aikinsa suna tattaunawa mata biyu ne suka doso wajen hannuwansu rike da kayayyaki kwandunan zuba abinci da wasu tarkace karab idanunsa suka sauka akan matar ran nan to a ɗan nesa yake nacewa kallon kamanninta da ke kamanceceniya sosai da na kalti rahima ba su da wata maraba sai tsabar tsufa da wani irin duhu da wannan ta yi mara kyan gani tabbas ko da kalt ibrahima na raye bai ci ba a ce ta yi wannan tsufar dududu shekaru biyar zuwa shidda ta ba shi fa bai farga ba suka gota shi da sauri ya bi su ba tare da ya yi sallama da abokansa ba yana son sanin wace ce ita sallama ya dinga rangaɗa musu har baki biyu babu wacce ta juya a tsakanin su sai da ya yi ta uku ɗayar kakkaurar matar baƙa gajera ta juyo au nan ne da mu kace dama ce nake a a iska nake jin sallamar sannu mama da abokiyar tafiyarki nake son yin magana ya furta haka yana nuna bayanta da ta ɗanyi gaba ba tare da ta tsaya ba tana ci gaba da tafiyarta takawa ya bi ta ganin tana shirin shan wata kwanan hajiya sannu sannu hajiya shiru ya ji tayi don haka ya ɗaga taku ya sha gabanta da sauri ta ɗago kanta ta kai dubanta kan shi kallon kallo suke yi jakar kayan da yake hannunta ya suɓuce ƙasa lokacin da ta ware idanunta da ke nuni karara da halin rudani da zuciyarta ke ciki motsa baki ta yi da sautin ya gagara fitowa sai kuma ta yi saurin kau da kai kalti rahima ya ce da wani irin maɗaukacin sauti da ya zarce ta da wata 'yar dariya da ke nuna tsantsar farin cikin da ya kawo masa hannunsa biyu duk ya kamo nata hannuwan da ke cikin hijabi ya rike malam lafiya kuwa matar da take abokiyar tafiyarta ta furta haka lokacin da take karisuwa tana bin su da kallon mamaki da manyan idanunta bai kula ta ba ya jijjiga hannunta da ke cikin nasa kaltirahima ta halan ilayya ra'aji ya furta hakan yana sake kallonta da ta sunko da kai ta yi ƙiƙan kamar ba ta jisa ba bai yi aune ba ta warce hannunta da ƙarfi ta sunkuya tana tattara kayan hannunta durƙusawa yana taya ta kwashe su tare da leƙa fuskarta yana son sake ganinta kaltirayima ya sake kiranta da wata irin murya fuskarsa na nuna tsantsar damuwa da ta maye gurbin farin cikinsa yau ga ikon allah malam kurma ce fa kake ta faman yi mata magana tare suka miƙe da ita da wani yanayi na firgici ya juya yana kallanta kurma eh kurma ce mana halaka santa a wani waje mamar bulama da yawan gidajen masu kuɗi take ai manyan gidaje ɗaya-ɗaya ne a cikin garin nan da bata yi aiki ba har gidan in wannan mashahurin attajirin mai tashan kuɗi na bala'i da masifa ba ni sunan sama mana gashi da suna mai ma sunan nasa ma kika ce kurma ce mamar bulama wace ce ita ba gaskiya ba ne wannan kanwar mamata ce jiyo waye sai dai ko alamar ta bai gani ba a wajen ina take ta yi tafiyarta ai kaga halinta na muskilanci da yake sa ake tisa ƙeyarta a kore ta daga gidajen da ta yi aiki miskilanci da faɗin rai na siya to allah na tuba kana talaka fakiri mai neman nasawa a bakin salati ina kai ina faɗin rai kuma za ka gwada mawa ya dauka, gidaje daban-daban hudu muka yi aiki tare biyu akan halinta aka kore ta biyu akan wannan ifiritin ɗaya ɗayan ɗan nata bulama haba mai ake da batsaltsalewa irin ta bulama ya ɗan yayan biri da kamar ɗan yayan biri bai ƙasarsa sauraron matar da take tsakiya yi masa bayani har bakinta na kumfa ba ya yi wucewarsa ya fi sawunta cikin ransa yana faɗin haba mai ake da ɗan banzan surutu mara ma'ana duba ta ya yi har duba ta yayi har ɗakin da ya san mata mara lafiyar da suke zuwa wajenta na ciki amma bai ganta ba bai kuma tambayi matan da ya tarar a ɗakin ba da ko alamu ba su da nasaba ta jini da ita don haka sai ya koma kicibus kicibus suka yi da matar da ya baro a waje ka same ta da hannu ya dakatar da ita alamar ta masa shiru ya wuce cikin ransa yana ba wa kansa tabbacin babu shakka kaltima rahima ice ita ya gani kanwan mamarsa ce da kusan tare suka tashi tun da ya buɗe ido ya ganta a gaban iyayensa kafin daga baya kaddarar da bai san ta mecece ba ta gifta a tsakaninta ta raba su sai dai koma menene yana ganin ya zo ƙarshe zai bi kuma duk hanyar da ta dace domin daidaita rayuwar iyayen nasa daga walagigi kai tsaye wajen motarsa ya nufa zuciyarsa cike da tunanin hanyoyin da zai bi domin gano hakikanin rayuwar da kalti rahima take tsawon shekarun nan shin ita ce ko kuwa ba ita ba ce kalti rahima bata da wata lalura da ta shafi ji ko gani an ce wannan kuma kurma ce ta da motar sai zuciyarsa makare da wasu wasi wajen anne yake da burin zuwa a yau to amma yanda yake jin zuciyarsa a yanzu bai san komai illa ya kadaice yana isa gida kai tsaye sashen su rahima ya nufa saboda yunwa da yake ji tana kwakular yan hanjinsa da sallama ya shiga falon idanunsa suka sauka a kanta da ta juya baya tsaye a gaban hoton yar yarinyar da bai kai ga rarrabewa diyar wacce ce a tsakiyar hafsa da zainab ba zama ya yi akan kujerar tare da yin baya da kansa ya jingina da kujerar rahima idan akwai abinci ki kama idan kuma babu ki dafa min noodles yanzu nan ina jin yunwa sosai ki haɗo min da ci numfashinta ne ya yi sassarfa lokacin da sautin muryarsa ya sauka a kunnuwanta shi shikenan addu'a ta bata karɓi ba domin kuwa tun da rahima ta tabbatar mata da cewa hutu ya zo zai zai koma garin abuja inda ya koma aiki da zama ga baki daya tare da matarsa take addu'a Allah ya raba ganawa a tsakanin su har ya gama hutunsa ya koma to sai dai addu'a ta a iya ranakun jiya da shekaran jiya tasirin ta ya tsaya domin gashi yau ko a zahar ba ta yi ba alkadarinta ya kare ita kunyarsa take ji kunya mai tsanani kuwa kunyar abin da ta aikata mai zata ce masa da wannan ido zata ta dube shi anya duniya da gaskiya ita tana da tsaurin idan sake kallonsa rahima baki ji na ne sata kallon inda yake ya kakanta ta gan shi har yanzu yana yadda yake kan shi a kwance bisa kujerar ya miƙe kafafunsa ba tare da ta juyo ba ta kama hanya da ƙyar sassarfarta da nufin barin wajen tsawar da ya daka mata ya sa ta dakatawa tana jin yadda zuciyarta take tsananta bugawa rahima yaushe kika zama haka mara da'a ni nake miki magana kina tafiyar ki zo nan juyawa ta a hankali ta tsugunna a wajen da take muryarta tana sarkewa ta ce ba ba ba rahima bace ba ni ce yaya dokta tamkar a ire-iren shuɗaɗɗen mafarkansa da ya saba yi a shekarun baya ya ji sautin muryarta da haka ya buɗe idanunsa da suke lamshi a hankali rahima zonan na ce ya sake maimaita a cike da burin son kawar da mummunan tunanin da ya bijiro masa da sautinta a yau ni ce yayi dokta ta sake maimaitawa tana kikkifta ido daga inda take a wani irin yanayi ya yunkuro kamar an tunkudo shi ya zauna da kyau lokacin da yake dora hannunsa a kanta da ta sunkuyar da kai ta ki kallonsa illa bakin hijab illa bakin hijabinta da take wasa da shi a hannunta ita ce me ya dawo da ita me ta zo yi nan kuma ke cewa ya furta hakan da wata buɗaɗɗiyar murya mai amo da ya sa ya kaka yin rauro da idanunta da suka kawo kwalla shiru ta yi ke cewa na ce me kika zo yi gidan nan ni ce ya kaka ta ba shi amsa cikin sanyin murya ba domin tana da yaƙinin bai gane ta ba sai domin yunkurinta na ganin ta wanke kanta miƙewa tsaye yana jin yadda wani irin ɓacin rai da ya sauko masa tun daga tsakarka yana neman rufe masa idanu tashi ki bar gidan nan ko kuwa na sa mai gadi ya fita da ke nan da kike gani ya buga kafarsa guda a dan dariyar falon cikin yi mata nuni da gidan ba gidan karuwai bane ba kuma gidan giya bane ba tashi na ce ya kwatsa mata tsawa tsawar da ya yi mata ba ta razana ba ba ta kuma huda zuciyarta ba irin kalmar karuwa da karuwa da gidan giya da ya danganta ta da su a hankali ta ɗago kanta idanunta suna zubar kwalla ta ce ya dokta kai haƙuri don allah na san na yi kuskure amma wallahi ba karuwanci na je na ina yi ba makaranta na je shitof ki tashi ki fita na ce ya furta hakan yana kusan tota da takun kafarsa big bro ya tsinkayi muryar rahima daga bayansa karsuwa ta yi tana raba ganinta a tsakankanin su biyan da sauri ta karasa wajen yaka kan wacce zuwa yanzu kuka take haikal ta dago ta tsaye big bro mamar mama ce fa ya kaka bata mutu ba kai ma kayi zaton fatalwa ce kamar yanda ta tsorata ni da farko ko rahima kimin shiru yace yana nuna ta da ahalan dan yatsansa goshinsa a tattare da mabayyanin bacin rai ke ki tattara ki bar gidan nan yanzu yanzu kar ki kara minti goma idan ba haka ba kuma zan sa a fitar da ki da sassar ya falon babu shakka kunya ta yi karanci a zamanin da muke ciki idan banda tsagora rashin kunya ita wannan yarinyar har tana da karfin gwiwar dawowa cikin gidan da ta gudu ta bari shin da wata alaka ta jini ne a tsakanin su bayan taimakon da ya mata da ta saka masa ta saka masa da butulci da har kuma yanzu za ta ɗebo kafafunta ta zo gidansu to a matsayin wa take kuma gurin wa ta zo har ta gama barikin ne ba ta gama barikin ne ta gaji ta dawo zatanta nan matattarar karuwai ne ko kuwa har auren nasu da uban yarta ya kare ne dole ta bar gidan kamar yadda ta yi a baya ta yi nesa da shi da danginsa domin muni ai baya sanya hannunsa mumuni bai baya sanya hannunsa a ramin macijiya sau biyu ba zai taɓa sauraron ta ba ita ɗin zantukan bakinta ai duk ƙarya ne da yaudara kirkin bakani da ita bare da tare da ladabin banza rinsa idan sai yana tura kofar sashensa, da karfi bacin ganinta yana sake hauhawa a ransa hatta yunwar da yake ji ta yi kaura Rahima dole na tafi tun da yayi dokta ne da kansa ya kore ni kin manta shine ya fara kawo mu dalilin sa muka zo gidanku Rahima bani da ikon ci gaba da zama ya kaka ta burta hakan tana tana sheshekar kuka lokacin da take jawo jakunkunan kayanta kukanta daga ƙasa ranta yake kukan tausayin rayuwarta tare da nadama ina za ta je tun zamantowar su 'yan gudun hijiran nan gidan ne kadai mafakar da suka tsaya cikinta ba tare da kalubale ya cizge su ba har sai da ita da ta sanya kafafunta da kanta ta bar mafakarta. ta yi zaton komai zai zo mata da sauki ta zai yi saurin yafi mata ta yi tunanin zai tare ta da yawan ƙaunan nan tare da tausayin da ta san yana gwada mata can baya har ma tana sanya ran ci gaba da samun kulawarsa kamar farkon fadi a ashe ma ta riga da ta kubce mata ta riga ta ɗibga kashi a inuwar da ta huta ashe ita din yanzu wulakantacciya ce a wajensa ashe yanzu ita abin kyama ce da bata wuce a kore ta ba babu shakka ba a bari ba a bari a kwashe duk hangen hadarin nesa kuma ya sanya ta da malmalewa cikin kashi dauke take dauki take nema so take ta samu wanda zai dube ta ya fahimci ya fahimce ta ba tare da ya aibanta ta da laifin da ta riga ta aikata ba ba tare da wani hukunci ya yi tsalle kanta ba sakamakon abin da ta aikata da bai wuce kaddarar da za ta iya hawa kan kowane ɗan adam ba malama maryama ita ce ɗaya cal wacce ta sani da tashin farko bayan sanin laifin da ta aikata ta tursasa mata a yanzu kuma ba ta nan ta yi komawar ta su tun kwanaki biyu da suka wuce shin mutane ba za su yi mata uzuri ba ashe haka halin ɗan adam yake da wanne za ta ji ita kenan haka guguwar rayuwa za ta ci gaba da walagigi da ita yanzu ina za ta kar ki tafiya kaka tsaya ina zuwa rahima ta katse ta bata tsaya jiran amsar ta ba ta fita da dan ta bata tsaya ba ta ci gaba da jan bakwanta da ya fi karfin kinkimarta tana yi tana rera kuka da murya mai ban tausayi ya kaka ya kaka ki tsaya kar ki tafi na ce ki zo baba yana kiran ki kanta a ƙasa tana share kwalla ta shiga falon furo da ta tadda shi kamar koyaushe a zaune muddin zai miƙe tsaye sai da sanda mai ƙarko. muryarta tana rawa ta gaida shi ya amsa yana nazarinta me ya faru zaki bar gida yata me dalili muryar tana rawa ta ce yaya dokta ne ya ce na tafi ya gane wanda take nufi don haka ya dan yi jim cikin ransa yana sake ganin daidai kan kudurinsa ki koma ciki nan gida ne ba nan gidana ne ba gidan wasu ba don haka babu wanda yake da damar koraki, kin ji ko to baba na gode madalla ku koma ciki